18 ga watan Jumadal Akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 31 ga watan January shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na tara cikin jerin darussa daga littafin Al-Muqida littafin al Hadith wallafar al-Imam zahabi wanda muke darasi akan shi daga wannan masallaci na a titin baya jidda a birnin katsina za mu tashi a inda mala yake cewa adabul muhaddis la dubban malamin hadisi malam yace faman talaba hadisa lil mukasara aw lil mufakhara aw li yarwiya aw li waza'ifa au li na alaihi wa'ala ma'arifatihi, ma'rifatihi da khasira mala yace faman talaba hadisa wanda da ya nemi ilimin hadisi ya nemi sanin hadisai ilmukasara don kawai ya yawaita karatu aulil mufakhara ko don ya dinga cika baki yana kuri yana cewa ni ina da riwayoyi kaza na iya littafi kaza na koyi karatu kaza na san kaza auliyar wuya ko don kawai ya zauna ya karantar auliyata na walal waza'ifa ko kuma dan a bashi mukamai irin wanda ake bawa masu karatu auli yusna alaihi ko dan a dinga yaba mushi wa ala ma'rifatihi a dinga yaba mu zurfin ilimin sa faqad khasira to wannan yayi asara kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un yana da kyau mu na wannan da kyau jama'a ah, ba a neman ilimi lil mukasara dan kawai san tara yawan ilimin mu gane ita manufar neman ilimi shine don ka san addinin Allah kuma ka yi aiki da ilimi ba da duk abin da ka bauta wa Allah ka bauta wa Allah a ilmanci ba a kan jahilci ba ya zama wannan ita ce manufarka kana neman ilimi ne don bauta wa Allah ba a neman ilimi don alfahari shine mutum ya zama yana cika baki yana kuri galibi ma duk wanda zaka je yana kuri a ilimi to alama bai san me ilimi ba in mutum ya san ilimi ba a ma ilimi kuri kamar idan mutum ya san kasuwa ba a cika ma kasuwa baki za ta iya ba da kai harka da kake ganin kasanta za ta iya kar da kai mutum ya san mace misali ko ba a cika wa mata baki ko kana ganin wai tana son ka ko ka riga ma ka aure ta kuna zaune ba ka shan alwashi ka ce ai dole za ta yi kaza to ilimi dai ya fi su wannan sammatsin ya fi su wannan wato rashin tabbas din ba a mai alfahari wanda duk kaje na alfahari yana cewa shi ya san kaza to alama bai san wannan abun bane sannan auli rubiya ko dan ya karanta to wannan wannan kofar ina ga ta daga cikin kofar da shedan ya zo mana mu dalibai da dama yanzu dan dalibai suna sarrahawa karar cewa ni na so ne in zama malami dan ni ma an karanta suna ganin kamar abin arziki ne wannan ba abin arziki bane domin malanta ba ita ce asalin makasudi ba a sanin Allah sanin ilimin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan aiki da shi shine asalin makasudi bayan makasudin zama malami shine makasudi ba kuma na san gari masu faɗa haka suna faɗa da niyya ta kwarai suna ganin in sun zama malamai za su yi wa addini hidima ko kuma suna da wasu malamai da suke kalla a gaba da su suna kallon sa a matsayin model a matsayin abun koyi ina ma ya zama irin malami kaza kuma niyya ce mai kyau to amma dai a addinance ba ita ce niyyar da ya kamata ka saba kar ka yadda kana irin wannan itikadin cewa ai ni na so ne karatu dan na zama malami na zo na karanta da al'umma ko na dinga yi ma yan bid'a raddi ko garinmu babu malamai ina so in zama malami dan in zama ina karantawa wannan baya daga cikin abin malamai suke lissafa matsayin asalin manufar koyon ilimi ko mun gani? wannan tafi kama da manufar 'yan boko duk wanda zai je katun boko ya eh, ce maka yana so zama likita don ya taimaki al'umma gaskiya ne ba gaskiya bane shi ya ci sani yana so zama injiniya don yin su babu injiniya na irin wannan ko zana ta su zama nurse don ta dinga taimakawa 'yan uwanta mata ba sai sun dinga zuwa asibiti ba Duk za ka suna faɗan irin wannan kalmomin ko yawwa wato asalin abin da suke nema shine su zama wannan abin da kama yadda tana shiga aji za a fara ce mata metro tun tana aji daya a abin na anosin school ana ce mata metro tun yana aji daya engineering ana ce mashi engineer ana ce mashi architect ana ce mashi eh, professor da sauransu to wannan bayi daga cikin manhajin malamai na da suna yin malanta ne kawai idan ta zama musu kaddara ba yadda suka iya tana zai musu kaddara ne idan malamansu suka sa su su yi ko malamansu suka shuɗe babu wanda zai yi sai su don haka ba sa muzahama da malamansu za mu zo mu ji yana daga cikin abu mafi abu mara wanda ba a karɓa ba a so shine mutum ya dinga karantarwa a garin da akwai malamin da ya fi shi iya karantar da wannan abu aka ce idan ma ɗalibai suka zo ka sai nuna musu cewa ku tafi gunwa ne ya fi ni sanin wannan ilimin kamar yadda sahabbai suke yi muzahama mu ko yanzu kaga ita ce aikin mu da duk wanda ya bata da malamin shi sai kuma gefe shi mai gunta shi islamiya ya kwashi iya ɗaliban da zai kwasa kaga wannan rashin ladabi ne fa jama'a malami ya su da kai alqur'ani ya yi recognizing ɗinka ya baka wani aji kana karantawa kaga ai ya mutunta ka to amma kana nan ka sa ido akan cewa yana karban kuɗi baya baku ba da ke hada faɗan barke nan kullum kuna ganin shi yana canza riguna har ma ya samu wata ƴar karamar Honda yana hawa an ji ya gina gida ai zai ma ƙara aure da irin manyan rigunan da yake sakawa ai ma an sa shi a kwamitin musabaka an ba shi kujerar umara kuna ta mishi hasada da bakin ciki shi ne muku hasadan ilimin da ya baku ba daga nan sai ku ce ku haɗa kai ku ko hudu ce gaskiya ba za mu yadda ba kawai tun da ne ma mun iya ku ja iya waɗanda suke bin ku a wannan tawayan kawai ku koma gefe wani alhaji ya taya ku ya ba ku garejin mota ku fara islamiyya ku sai ga duk abin ba Allah ake nufi ba wannan jama'a abun tsoro ne sosai a ce ka samu kanka wannan abun tsoro ne wallahi amma kuma lil asafi shadid alhamdulillah ina jin arewacin Najeriya kusan babu wani birni da ban je ba a arewacin Najeriya garuruwan musulmai da ke arewacin Najeriya babu wani gari da ban je ba ko kuma inda ban da abokai ko mutane ko ustazai waɗanda na san su ko suka sani duk inda ka je sai ka ji wannan matsala duk inda ka je wani gari Kaduna Kano Sokoto Ilori yola gombe bauchi azarai daura katsina name duk inda ka je sai ka jira wannan matsalolin a cikin ustazai to jama'a mu ji tsoron Allah mu dina kai kai kokari kar ka zama cikin wannan abun ko da ya zama yayi yayi yado yayi yawo al-imamu Abu Hanifa dalibansa wanda ka ji ana su ana cewa manyan malaman ne dukan su ba su fara karanta da ilimi ba sai da ya mutu sai da ya mutu ya bada waje haka shafi'i shafi'iya ya yi gaggan malamai su harmala su muzani su waye ga sanan sibul abdul hakam wanda kowannen su dutse ne a ilimi amma dukan su ba a ji labarin su ba sai da shafi'i ya kauce sai da ya rasu suna nan a zaune a makaddar suna koyon karatu haka maliku maliku ya samu falalar ya karantar malaman shi suna raye amma su suka bashi dama suka ce je ka karantar kuma kaga ko a boko wannan shine abin da ake certification da ake a boko yana nufin malamanka sun yadda ka iya wannan abu je ka cika gudanar da ilimin da wannan abin ya wannan takarda ta halasta samar malaman ka sun yadda cewa yau ka zama medical doctor ka zama engineer ka zama architect ka zama pharmacist to je ka kai wannan aikin da muka koya maka mun yadda mu ko kowa shi yake yayi kanshi kowa kai shi yake yayi kanshi ga ah, shi fa ya karfin shi ya kawo shi gaskiya ana so a dan kwafe shi wani ma babu ka ta zaga ka ko matarka ta zaga ce wannan malamin baya ka wallahi yau shekara da shekaru shi ba zai baka dama ba ba zai baka dama ba ka ai damar ka yi ka bauta wa Allah da ilimin shine damar ka kaga dai ba wanda zai hana ka sallar dare ba wanda zai hana ka ka ba wanda zai hana ka abin nan ka amma kujerar ilimi dole sai wani ya tashi wani ke zama yanzu ta aboko a wasu jami'o'i irin system irin na da ba a yin profesa biyu a department daya ko a ce profesa biyu a field daya idan ana da professor misali yanzu a ce a department kaza suna da fil iri kaza da kaza misali kuma ɗauka yanzu a ce a department na misali mu ce building suna da professor na construction management misali to babu wanda za a ƙara ba professor a wannan fil ɗin sai ran da wancan ya ritaya ko takaddunka da shekarunka sun kai na zama professor sai dai ka zama assistant professor kai na ibi ne sai ran da wannan baya domin kujera ce ke mukami in akwai profesa na pathology to babu wani ƙara ma na pathology a wani department din sai dai kujera har sai da baya nan idan akwai profesa na modern linguistics za kowa ba zai ƙara zama wannan profesa ba har yanzu haka suke a University of Ibadan ban san ko daga bayan sun canza ba amma yanzu ne ake promoting professors without chair kawai suna floating a iska professors ne su ba su san na me su ba don me ma'anin professor saboda kan profess knowledge kana da ahaliya ta kai ma kanka yanzu hujja ne kai kanka hujja ne zaka iya bada magana kanka ba sai ka faɗi wanda ya faɗa ba shi sa akwai akwai inda ake nada professor za a ce zai inaugural lecture zai yi lecture ta shigar da shi duniya farfesanci to yanzu duk ba sa yi saboda mutum ya zama farfesan shi bai sa kan da yake farfesan ba an yi ciwa-ciwa ne an gudi ko an ce farfesa ne shi ko mun gane su kansu alƙafɗin algarbiyan bayan an kawo mana su kuma an yi corruption din su they are highly corrupt alƙafɗin. din almuhimmu jama'a a musulunci karka yadda ka ta zama ta koyon ilimi ita ce niyyar malanta malanta jama'a jarabawa ce mai zaman kanta fitina ce kuma in ka shiga cikinta kana ɗaya daga cikin mutane uku wanda suke fuskantar haɗari mafi girma a lahira Kuma da ke cikin hadisin muslim da manzo Allah sai sai yake cewa farko mutane za a fara su za a fara saka a gidan wuta wanda za a fara wato kaman gwada cin wuta ranar wuta ranar alkiyama sune daga cikin sa akwai malami da malami da mujahidi da ya mutu a gun jihadi da mai kuɗi wanda yake aiki yake yake kyauta da sadaka waɗanda ba sa yi dan Allah waɗannan uku su za a fara jefawa gidan wuta kaga kai hadarin haɗarin kan da kake ciki ya wuce haɗarin sauran mutane fa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu idan kai baka sani ba to wannan musiba ne a ce kai jahili ne in kuma ka sani to musiba da kake ciki tafi musiba da jahili yake ciki <laughs> domin shi jahili yana iya samun uzuri da jahilci shi bai sani bane ai kai kuwa ba za ka samu wannan uzurin ba yanzu misali kai da ka san falalar sallar jami'i ka karanta ka san haɗarin ƙin yin sallar jam'i da cewa da annabi yayi da ba dan da ba dan da ya ƙona gidajen wanda ba sa zuwa sallar jam'i in ana kiran sallah kana jin larabcin da an ce hayya alal falah taho zuwa ga tsira duk ka san wannan hukuncin kan baka je ga sallar jam'in nan ba bala'in da kake ciki bai kai na jahili ba wanda duk bai san wannan karatun ba shi ya san kawai ana sallah kullu a jami'a an samu hali duk jumla ya san wannan laifinka ya fi shi. ko mun gane za ga hata a ɗabi'an mutane mutane suna mana wannan hukuncin mu ustazai abinda wani zai iya yi su kyale shi kai kai sai an tuhume ka habawa na kamar ka wato ana ganin ka fi ka wuce ka yi wannan abu ka wuce ka yi wannan abu kuma duk abin da kai sai an alakanta shi a ce kamar ba mai ilimi ba kamar jahili inda wani ne sai a ce jahili ne sai ka sa a soki mutuncin karatun to haka da ya tanawala alwaza'ib don neman aiki limanci kwamitin musabaka malamin islamiyya malamin hadda malamin rukuya malamin wankan gawa ga sunan dai aikin malamai yana da yawa bai karewa to kai zama manufarka ta ilimi so kake ka samu wannan aikin to wannan ya hada hadda mai zuwa ABA Islamic Studies kaga shi an sa yake yake ne mai ko ko shi ɗin ka je ƙoƙari ka gyara niyyarka kai zama kai niyyarka irin ta sauran 'yan duniya ne yi ƙoƙari ya zama ilimin shi ne asalin manafaka. in ka samu wani aiki ka kashe shi to ya zama ribar ƙafa ne haka nan auli yusna alaihi ko kuma don a dinga yaba maka wani ma ya dinga yaba wa kanshi ya zama ya zama ƙaura an san ƙaura ko irin 'yan tauri ɗin nan dan tauri bai jira sai wani ya mai kirari zai yi wa kanshi ce sai shi kaza kaza kaza kaza Daga ga malami ya zama ƙaura yana ta yaban kanshi yana ta tarihi da labarin kanshi ya zama mai kwaikwaya mutane karatu sai dai ya dinga ba su labarin kanshi tun yana faɗan gaskiya har yaje yana ƙarya wannan ba malanta bace ta Allah wa ala ma'rifatihi a dinga mishi yabo akan ilimin sa wanda bi ya ga faqad khasira wannan ya taɗi domin yana yin aikin lahira ne yanzu don duniya ya zama ɗaya daga cikin alamun tashin alkiyama shi kanshi domin daga cikin alamun tashin alkiyama shine wa idza amila nasu bi amalin akhirati lid-dunya mutane su dinga yin aikin lahira amma duniya suke nema Allah shi kyauta mutum yana iya gyara niyyar shi gama wannan zaka tsaya a hankali ka natsu ka ga me kake da matsala game da shi take kokari ka gyara kai ta addu'a Allah ya fitan maka da mummunan manufa a cikin ilimin ka wa in talabahu lillahi walil amali bihi walil qurbati bi kasrati salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani naf'in nasi faqad faza wanda kuma ya nema talabahu lillahi ya nema ilimin nan don Allah walil amali bihi kuma dan yayi aiki da shi walil qurbati don ya samu kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi kasrati salati ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallama saboda zai baka dama ka yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ana ambaton shi ana masa salati kuma annabi ya ce mafi kusancin mutane gare ni sune aksaruhum li salama salatin wanda za su fi mini salati to malaman hadisi kamar yadda zaka ga abin nan ya fitar a cikin sharafu ashabil hadith al-khatib ya fitar da maganganu da yawa akan wannan cewa malaman hadisi sun fi kowa yawaita wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati saboda za su ta ambatan shi a majalisi guda za a ambace shi bila adadin kuma duk ambatan nan sai an mai salati sallallahu alaihi wa alihi sallama. to ya zama wannan kake nema don Allah don aiki da ilimin don samun yiwa annabi alaihi salatu wasallam salati don ka samu kusanci da shi wali naf'in nasi kuma don amfanar da mutane wani zai ita to ai malanta ita ce amfanar da mutane ko ba dole bane haka ba dole bane wancan malanta ana nufin ya zama ka zama malami sananne ana ce maka malami kowa yana akar makalla alare ne a fa kalla ba wannan daban akwai wanda bai kai haka ba yana amfani da mutane za ka yi amfani da mutane ta hanyoyi da dama da iliminka ta hanyar kyakkyawar ɗabi'ar da ilimin zai koya maka za ta amfani mutane kyakkyawan mu'amala kulawa da haƙƙin iyayenka da iyalanka da 'ya'yanka sanin mutunci da sanin ya kamata sannan kuma isar da saƙon to duk za ka iya amfanar da mutane ta waɗannan wuraren wancan kuma ana magana malanta a malanta a matsayin profession ce wa in tun niyyatu mamzuda bil amrani fal hukmu lil galib in ya zama ka ta hada biyun kana yi dan Allah kuma kana yi dan abin da zaka samu a duniya kana yi dan Allah kuma kana yi dan neman shahara shine mamzuda bainal amrani fal hukmu lil galib to me za ka zama ka dace ko ka yi asara to ya danganta ga wanda yake da 51% a cikin zuciyarka ko fiye da haka wanda yake da lion share abin da ya fi kafa karkata ya zuwa gare shi Ka zai yanzu kai ka zama khalatu amalan salihan wa akhara sayya asallahu an yatuba alaihim Allah ka yafe mana gaba daya to in ka samu haka to to za a yi hukunci ga abin da ya fi galabaita duniyar ta fi galabaita to ka zama ɗan duniya kenan lahira ta fi galabaita to ka zama wanda kake akan tafarki madaidaici wa in kana talabuhu li sarfil mahabbati fi wanda kuma ya zama zai nemi ilimin ne don tsabar jarabar san ilimin kawai ya ji wayi gari ya ji wani abu ne ya yana so ma'a qad'in nazari anil ajri bai damu da sai ya samu lada ba wa an bani adama bai damu da sai mutane sun yabe shi ko sun yarda da shi ba fa za kasirun ma ya atari talabatal ulumi wannan su da dama yana bujuro ma ɗalibai fala'allan niyyata an yarzuka Allahu ba'adu. amma in Allah ya so daga baya sai ya baka niyya mai kyau malamai da dama sun koyi ilimi sanda suka koya ba su da niyya irin waccan nan. Imam Ahmad ibn Hanbal an tambaye shi Allah gafarta malam wannan tarin ilimi da Allah ya baka da tsoron Allah kyakkyawan niyya ce yace to a farkon al'amari dai wani abu ne ya bani sha'awa sai na ci gaba da neman shi daga baya kuma sai Allah ya gyara min niyyata to kaga shine irin wannan abu akwai wanda kawai ya jarabta da yana son sai ya koyi kaza shi ma kawai manufar ya koyi abu bai da wata manufa beyond koyon wannan abu misali yanzu yara da dama da za su za ka tambaye su sai san su su zama soja ko san su zama pilot ko ko injiniya kawai wani abu ne ya ba su sha'awa da wannan sana'ar ko ko sai ga mai irin wannan uniform din ko suka ji ana labarin shi bai san an zama soja mai aiki da sojan ba ba ruwan shi yana so ya zama soja kawai to kuma wannan da wannan manufar tun yana yaro zai girma har ya zama soja sai baya sai daga baya sai niyyar shi ta canza zuwa abu mai kyau ko kuma aka san haka to haka a ɗalibtan ilimi ma wani yanzu me ya kai shi har da alƙur'ani kawai ya je musabaka ne ya ga wasu yara ƙanana suna karatun alƙur'ani suka burge shi sai zuciya ya ce kai waɗannan yaran sa'o'i na sun yi Qur'ani ni ban iya ba wallahi ni masu na koya kaga yanzu shi bai da faci haddace littafin Allah dan neman ladan wurin Allah ko dai neman yabo ba a kawai dan izzar kanshi yana ganin ya wulakanta a ce shi bai yi alkur'ani ba sai zo ya koya daga baya sai gani shi ta zama mai kyau saboda yanzu a san da yake yanzu baya neman abu a gun kowa yana so ne ya satisfying din kanshi satisfying din bukatar rayuwar shi da yawa haka ta kan faru ko ta ga ta ga wasu 'yan mata a unguwa suna suna sun samu mutunci da ɗaukaka saboda suna suna sa hijabi suna zuwa islamiyya ta ga ita ma me ne ita ma ta samu kanta wannan mutuncin sai ita ma ta sa hijabin ta je islamiyya kaga asalin manufarta kanta daga baya sai Allah ya gyara mutum manufar shi to ana samun wannan tsewa a cikin mutane yace daga baya Allah yakan azurta mutum da niyya idan Allah ya so shi da alkhairi Allah ka samu dace wa aidan faman talabal ilma lil akhirah to sannan kuma dama zaka fahimci cewa wanda ya nemi ilimi dan lahira kasarahu la ilmu zaga ilimi ya karya sa, ilimi ya karya shi wa khasha lillahi zaga zai tsorata a gaban Allah zai zama yana da jin tsoro wato kamar wata magana ran nan da nake ji daga bakin malam Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu hafizahullah da ake wani fira da shi da suke yi wanda ake cewa kusan malamanku da ake ce mashi to me yasa wai kai ba ka da hayaniya ne sai ce to ai ta harka ilimi ne zaka yi ta ba da ka yi hayaniya ya faɗi magana da wannan ce ma'anarta ce duk da yake ɗabi'a ta ne tun da ba ni da hayaniya amma kuma in dai harka ilimi za ka yi da gaske to ba ta yiwuwa da hayaniya ita ba ka hayaniya ba ce to haka duk wanda yake da ilimi na gaskiya ka ga mutum ne wanda yake bai ɗauki kanshi a matsayin wata tsaya ba jama'a tun da mun ji tarihin da za a biya rubuta na kanshi ɗin nan mun ji tarjama da za a biya kanshi zaka ga ilimi ne ya karya shi saboda ilimi kana ƙara shiga cikin shi kana gane cewa lallai baka sani bane shi yasa al-khalil ibnu ahmad al-farahidi yake cewa ilimi na da matakai uku yace al-ilmu salasu darajatin man sa'ada al-ula takabbara wa man sa'ada al-thaniya tawada'a wa man sa'ada al-thalitha alima annahu la ya'lamu shay'a shi ilimi matakai uku ne man sa'ada al-ula duk wanda ya hawo mataki step na farko takabbara to shin zaka yana da girman kai ya yi hadda izu ashirin ya ɗan san nahul wadi sai yana ji da kanshi yana rena malamai yana yana yana fusata yana yana yana ji da kanshi yana ga ta musu da shi akan addini to wannan a mataki na farko yake shi yasa yake da girman kai wa man sa'ada saniya da ya je mataki na biyu tawaba za ka ga ya fara rena kanshi za ga ya fara rena kanshi za ga yan sakandare sun fi yan university girman kai da jin cewa su sun iya turanci amma yana zuwa 100 level za a sauke mashi duk wannan ludin da ke kanshi sai ga yayi tawalu ya fara rena kanshi ko to mataki na biyu kenan ومن sa'ada salisa yace wanda ya hau mataki na uku alima annahu la ya'lamu shay'a abinda zaka gane shine a fushi abinda ka sani ba a bakin komai yake ba dan kadan ne wama utitu min al-ilmi illa qalila to wannan shine zai karya ka din sai ka ji cewa kai ashe ban san komai ba saboda kullum zaka dinga ganin abinda wai dama da baka san kaza ba wannan ita ce sima ta ilimi na gaske ba wa kashe alillah wata kana za ka ga mutum ya nutsu wa tawaba'a sai zama mai tawalu amma mu yanzu har ya zama abin labari aka ga malami mai tawalu saboda ba a san malamai da tawalu ba yanzu har ne, kamar da annabi yake cewa za a dinga labarin gari kaza akwai mai amana saboda amana ta zama ba ita ce default ba ko ba ku ga yanzu wani ya tsinci kaya an bar su a keke na ɗin shi ya mayar sai an yi labarin shi duk kasan nan sai an yi labarin shi saboda wannan abin garibi ne in wani dan sanda ya zo ya ceci wasu da suka yi accident suna da kuɗaɗe bai kwashe kuɗaɗen ba shi ma sai an ƙara mishi ma mukami saboda abin da ya yi ba a yin shi a yanzu to haka yin haka samu malami mai tawalu'u sai an dinga labarin shi wanda da kuma za a dinga labarin malami ne wanda yake da girman kai domin shine deviant yanzu kuma tawalu'un shine deviant kaga wannan ba ruwan shi wallahi ba ruwan shi har mutane su dinga mamaki saboda abin da ake sani shi da kayi ilimi ka fara alfahari Allah shi yace wa man talabahu lid duniya, wanda ko ya ilimi dan duniya takabbara zaka ga yana da girman kai takabbara bihi za ga yana da girman kai da ilimin wa za ka kuma yana neman tara abun duniya a sanadin ilimin shi Wata dabbara za ga yana da daddaranci yana raina mutane wadda bil na la'amma za ga yana raina jahilai ya tsiki jahilai a matsayin ba mutane bane su yi ta jifansu da kalmomi na ta'annuki wannan irin siffan bil ɗan ba'ura da Allah ya ambata kenan in shi din ne ko da Allah yake cewa watla alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawina walau shi'ina rafa'nahu biha walakin akhlada ila al-ardi wattaba ahwahu fa masaluhu كمثل الكلب إن تعمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين قدوا بأس لا يفقصوا من قصص لعلهم يتفكرون cikin arafo to yanzu kalla ku ga sifofin da aka ambata na malami wanda yake ba na Allah ba Allah ya ambaci siffa ta farko shine wato yaki abin atainahu ayatina Allah ya bashi ilimin fansalaka minha sai ya kwabe rigar ilimin yaki sifantuwa da ilimi sannan kuma baya ga haka wattaba'a hawahu da bin san zuciya da kuma akhlada ila al-ard biye ma duniya neman duniya da ilimi kuma gani sai aka sai aka saffanta shi da ɗaya daga cikin dabbobi mafiya kaskanci a duniya shine kare in tahmil alaihi yalhab aw tatruku yalhab to da wannan zaka gane malamin da ba dan Allah bane ilimin shi zaka ga yana da girman kai da jabberanci da kuma rena mutane wannan kuma sun bambanta da abin da ake cewa izzatun nafs wato kare mutuncin kanshi ko rashin wato sakin jiki da mutane da wani yake da shi na ɗabi'a wannan daban wannan daban da girman kai ne girman kai shine raina mutane da kin gaskiya batrun nasi wa gamtul haqq kin raina mutane da kin gaskiya shine girman kai ba a isa mai gyara ko an na mishi wata shawara ko a ce malam ya kamata kai kaza ba wanda ya ga mishi ko bai ganin kowa a matsayin mutum sai shi wa kana aqibatu amrihi ila safalin wa haqaratin to kuma za ka karshen al'amarin shi zai kuma zuwa ga ya zama safili wato makaskanci kuma haƙir wanda bai da daraja a cikin mutane Allah ka tsare mu falyahtasibul muhaddithu bi hadisi ya kai malamin hadisi ko dalibi ko ilmin hadisi ka nemi lada a wurin Allah al-ihtisab ka nemi lada a wurin Allah da karatunka raja'a ad-dukhuli fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama ka dinga fatan ka shiga cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace nazarallahu ra'an Allah ubangiji ya haskaka wa mutumin da sami'a makalati ya ji karatuna ya ji magana ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa sai kiyaye thumma addaha ila man lam sannan ya je ya kai ma wanda bai ji ba kaga wannan shine aikin da malamin hadisi yake ya ji maganar manzon Allah ya haddace ta ya je ya bayar at-tahammul al-itqan wal ada kaga aikin da malama hadisi yake kenan ko to wannan aikin kaga annabi yayi addu'ar alkhairi game da wannan aikin to yi kokari ka shiga cikin wannan addu'a da yace nazzara me nazzara Allah ya haskaka maka a rayuwa Allah ya haskaka maka a kabari Allah ya haskaka maka a makomaka Allah ya haskaka maka a shi kanshi ilimin zai dauki duka wannan ma'anonin hadisi ne tabbatacce al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya tsada da sauran malamai daga sahabi Jubairu dan Mut'im radiyallahu anhu wal yabdil nafsahu lit talabati al akhyar kuma ya bayar da kanshi ga dalibai zababbu kar yayi rowa ilimin shine ya bazzalar da kanshi wato ya zama dalibai za su samu access to him bai buyan musu bai musu rowa algatu malam ko ya mana karatu ya ta muku maɗe da yanga ya fi son a kira shi mitin gidan gwamna ko gidan wani hakimi ko a kira su walima wani mai kuɗi ta soke alkur'ani ko za ta yi aure inda za su je a ba su kaya amma ɗalibai da su koyi karatu bai damu da su ba ya fi damuwa da mitin na ƙungiyoyi na jam'iyyu na kaza ko zama makoki inda za a samu kuɗi ko za a ci mai kyau wannan shine damuwa shi to wannan ba malami ne na Allah ba malami wanda zai bazzalantar da kanshi wanda zai sadaukar da rayuwar shi wajen ifadatu talaba al-akhyar uh, wanta malamin da muka ambata Muhammad ibnu Yusuf al-Qanabi Ibn Qanab al-Qanabi malamin Imam al-Bukhari ya kasance malami ne dan kasuwa ɗalibin Imam Malik ne daga cikin akhyarut talaba ya koyi ilimi mai zurfi amma sai zo sai damu da kasuwancin shi baya koya wa ɗalibai karatu ɗalibai ta neman shi karatu ya ce shi bayi da lokaci shi kaza kaza yana da larurori wata rana kawai ya kwanta mafarki sai bacci sai mafarkin an yi tashin alkiyama aka tashi alkiyama sai aka zo aka yi sanarwa wani mala'ika zo sanar ce malaman hadisi su tashi su tafi aljanna gaba ɗayansu sai aka mimmike kowa yana miƙewa suna wa Allah shi ma kawai sai miki sai aka daka mai tsara ce kuma ka zauna sai kana karantarwa ne sai ya farka ka gona ai bai bukatar fasara ko <laughs> to daga lokacin ya zai dinga nemo ɗalibai dan Allah ku zo in koya muku har ya sa musu time ce gaskiya su time nan ya musu ba ce to ba ku mai ku zaɓi lokacin da ku ga mu <laughs> so da ya samu ya tsira shi sa za ka ga khatibu ya kawo waɗannan riwayoyi na malaman hadisi a cikin littafin sharfa ashabul hari wanda wasu suke cewa ma sufyan dan yana ya zauna yana jiran dalibai ce kaga abinda da dalibai suke muku ina ta jiran su ba su zo ba me suke ya suke so na yi yace to wallahi in ba su zo ba sai na bi ta har gida na koya musu karatu <laughs> saboda kai malami baka da abokin aiki in ba dalibi ba kamar yadda wanda ya bude shago yana kasuwanci dole yana jiran customer in customer ba su zo ba da amfani a wajen likita in ba marasa lafiya bai da amfani da aka ba su so a ce kowa lafiya shi lawai ko sai da ce wasu na warkewa wasu na kamuwa wasu na warkewa <laughs> kuma irin taken da ake wa irin masu bita cewa wai farin cikin su shine a hatsari masu bita kaga hatsari ai asara ce ga ne dukiyan ko har ta rayuwa ba ko kamar su in ba a yin hatsari ba a goga motoci ba su da abinci da haka su ba za su yi fata a ce kwata-kwata a daina hatsari ba <laughs> kuma haka ba kawai mai sai da likafani ne dole shi yana jira ne a mutuwa shi baya so a daina mutuwa ko ba haka ba in an ban mutuwa wata sana'a zai da shi ne mai hakan kabari to akwai wanda suke cin rayuwa haka ala bu'usul akhirina a bisa misfortune na sauran mutane almuhim ya kawo ruwayi na malamai waɗanda suke da raba su ga ɗalibai ma akwai wanda suke ɗaukan kuɗi ma su ba ɗaliban su koya musu karatu kamar abu hanifa yana ba ɗaliban shi kuɗi kuma ya koya musu karatu Abdullahi dan Mubarak yana yin haka ya ba su kuɗi kuma ya musu godiya cewa ya gode da kuka suka samu karatun shi so malami shi ya ce ya saki rayuwar shi ga ɗalibai ya fa'idantar da su <clears throat> lafiya ma idan farad musamman in ya rayu a zamanin da ya zama shi kaɗai ke da irin wannan ilimin ya daɗe a shekaru yana da isnadoji ali ko kuma sauran malamai sauran shi sun rasu ko sun shiga wata harka ko irin wannan ilimin babu wanda yake da shi a wurin ko a zamanin ko a garin don ka zama haka dole ne akan ka karanta ba fadlul kifaya bane in ka san cewa wannan al'umma da suke yanki kaza ko guri kaza ko gari kaza ko ƙauye kaza suna da buƙatar irin wannan ilimin ni kuma Allah ya huwa ce mun gwargwadon hali a cikin wannan ilimin su kuma ba su sani ba kai ba su ma iya ko tsanti ba ko ba su san farallan alwala ba ko ba su iya sallah ba kai kuma ka je ka koya to wajibi ne akan ka koya musu wannan karatu ka saki ranka ka daya koya musu wal yamtani ma al haram idan ka tsufa ka zama ka zama al haram ka samu ka zama al harim tsoho tukub tukub wa taghayyur adh-dhihn ka ta rikice to sai ka bar karantawa dan ka koyar da abin da yake ba daidai ba idan mutum ya shekaru kenan da yawa wal ya'had ila ahlihi wa ikhwanihi hala sihati kuma ya kamata malami ya gaya ma iyalan gidan shi da ɗan uwan shi sanda yake da lafiya ya ba su ka'ida cewa annakum mata ra'aytumuni tagayyartu famna'uni min riwaya idan kuka ga na canza na zama gayyar bi akhra kwakwalwata ta rikice hadata ta lalace tsufa ta kama ni to kar ku bannin ci gaba da karantawa wasu malaman akan killace mutane daga ganin su ma kamar yadda zaka ga in kai tsufa tsufa ta kai tsufa kamar yadda Allah yake faɗa ya yi nasu in kuntum sayyidu da al-ba'th fa inna khalaqnakum min kaza kaza kaza kaza har zuwa ƙarshe da Allah yake cewa summa litakunu shuyukha wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lamu ba'da ilmin shay'a to idan mutum ya kai wannan zamanin to bai halarta a bashi ya karanta ba saboda ba bai sa abin da yake ba kamar idan kuna da tsoho irin wannan kaka ko uba mutuncin ku shine ku killace shi kai dinga fitowa wani zai ma yi fitsari a wandansa wani ya fito ba zai gane ya zai koma gida ba ko yara su dinga tsokanar in har tsoho ya kai irin haka abin da ya fi shi ne sai a killace shi a gida ana kula da shi su nasara har asibiti suke da shi irin na wannan geriatrics da ake cewa wanda za ka je ka kai tsoho kana biyan kuɗi ana kula da shi inda su nasara ne ba za ka je gunshi ba ki ranar birthday din shi ko ranar christmas ka kai mashi fulawa to ga wannan bata ne amma sai ka kula da shi ka samu ladan kula da tsoho ko tsohuwa ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa kamar ta gayyara bisu ihfzi wanda ya canza ya samu wato haddashi ta lalace wala walahu ahadithu ma'duda yana da hadisai wanda suke kidaddagu ba masu yawa ba qad admana fi durbiha kuma ya dade ya goge ya iya hadisan fala ba'as bi tahdithihi biha zaman tagayyuri to wannan babu laifi ya karantar da hadisan bayan ya samu tagayyur din an tabbatar da hadisan ba su da yawa kuma ya san hadisan shi keke da keke ba a da matsala da su babu laifi ya karanta shi wala ba aka bi an yujiza marwiyatihi hala tagayyuri kuma babu laifi ya bada ijazan riwayoyinsa a sa'ad da ya samu wannan canzawa fa inna usulahu madbuta domin asalin rubutattun hadisan an san su an kiyaye su ma tagayyara su ba su canza ba wa huwa faqad wa'a ma ajaza shi kuma yana rike da abin da ya bada ijazan ne fa in ikhtalata wa kharifa idan abu ya rikice kwakwalwa ta rikice wa bakin shi ya canza ya samu tsamin baki na tsufa a min akhadin ijarati minhu to wannan ba za a tsashi ijaza daga wurin shi ba ya canza ba ma ya gane mutane hala sannan kuma bakin shi yayi tsami irin na tsufa to ba za a karbi ko da ijazar ba wa min al adabi yana daga cikin ladubban malami Allah yuhaddisa ma'a wujudi man huwa aula minhu lidinihi wa itqanihi kar ka dinga koyar da hadisi a yayin da a garin ko a makarantar ko a inda kake akwai wanda yake ya fi ka cancanta saboda ya fi ka addini ko ya fi ka kwarewa a ilimin wa Allah yu haddisa bi shay'in yarwihi ghayruhu a alamin kar kuma ka bada wata riwaya wanda akwai wanda suke sama da kai suna da wannan riwaya da isnadin da bai kai naka tsayi ba wannan ya daga cikin ladubba shine kar ka je ka kafa darasi ko karantarwa a gari ko masallaci ko makarantar da akwai wanda fi ka sanin wannan ilimin sai in shine baka izini ya baka izini ce to babu laifi ka yi ko ka dinga na ibanta na idan bana ba daidai ba ne jama'a wannan abun kuma ya zama ruwan dare gama duniya musamman a wannan zamanin da baka bukatar izinin kowa kafin kai maganta kamar da ya kasa ta irin ta Najeriya babu wani regulatory body da yake regulating malanta yadda misali akwai regulatory body na likitoci akwai na injiniyoyi akwai na lauyoyi akwai na famasi, akwai dokoki na tanaji wanda suke kula da gidajen sai da abinci wanda suke kula da su da masu hada magani to amma da abin shafin na musulunci babu wannan ko an yi ma hukuma za ka gabata yin aikin da ya kamata da haka kowa kawai shi ke naɗa kan shi malami ko kuma mutanen da ke kewaye da shi su naɗa shi irin da aka naɗa zulke ɗan muhammad aka ce mai kai malami tun kana jin ƙarya ne ƙarya ne haka yadda da abin da ake gaya maka ka ɗauka daga cikin malamin ne azumi na yi kowane masallaci za su naɗa mai tafsirin su sai kawai malam ma kama na tafsiri kai ma ka iya yi tun kana ɗan jin nauyi kana ɗan nauyi har azuka ka ce ka karɓa kai ta badan ma wata ɗaya za ka kana zagin Allah ga azumi to kaga babu babu regulation sannan kuma yanzu mutane ma sun kai mai shiga suke ɗaka su ɓoye kansu su yi rikodin kawai su watsa ko su sa video ko su sa audio ko su sa duka biyu shi ake yanzu ma'ana ba ma sai kana da wanda za su saurare ka ba ma in ma ka wanda zai saurare ka za ka iya yi ka tura shi duniyar duniyar gizo ko da waye dai haɗu dai oho su suka ji wanda suka haɗu shi da ka har ma ba a iya gane waye malami na gaske waye ba na gaske ba abin har ya cakuɗe ikhtalat al-habil bin nabil haka muke rayuwa jama'a in ba kana da ma'aunai ba baka iya gane wanne ne mai kyau kamar idan ka je kasuwa zaka sai zaka sai wani abu ka shi nan irin shi da yawa kala kala sai ka rasa gane wanne ne mai kyan wanne ne mara kyan ba haka bane to haka yanzu aiki to wannan ya bada dama abin yana da wahala sosai amma mu a matsayin ɗalibai mu dinga kiyaye jama'a mu dinga kiyayewa kafin ka fara karantarwa idan malamanka ko malaman da suke sama da kai sun yadda ka karantar ka nemi su, ka nemi su. haka da malamai suke yi haka suke yi <clears throat> haka suke bayar da izini ga ɗalibai kamar da muka ji game da su maliku da ire-irensu amma haka nan kawai ba a yi ba a yi wato mutum ya sa kanshi ko ya yi da kanshi ko ya ɗaukar wa kanshi abinda bai halatta ko bai kamata ba wa Allah ya hushal mubtadi'ina kada ka ha'inci ɗalibai masu fara koyon karatu bal yadulluhum alal muhimmi fal muhimmi ka nuna musu wanda yake da muhimmanci sannan wanda yake da muhimmanci idan ɗalibai suka zo wurinka kada ka hayince su da koya musu abin da ka san baka da kwarewa akai sai ka nuna musu wanda ya kware akai wannan kalma ana faɗanta almuhimmu fal muhim haka ake faɗa a larabci amma technically malamai na lugha suna ganin abin da ya kamata a ce shine al ahammu fal muhim haka in an ce al aula fal aula al aula fal aula kaga duka zai zama a shaddu ko a a'ala sannan al'aula to haka an ka ce al-muhim fal mai muhimmanci daga nan kuma sai mai muhimmanci ya kamata zama al-ahammu ne fal mafi muhimmanci sannan wanda yake bai da shi a muhimmanci amma ana faɗan haka ɗin a ce al fal-muhim <clears throat> da makamantansu don a ce faddinun nasiha don addini shine nasiha wato nuna wa mutane alheri to in ɗalibai suka zo gunka kai malamin hadda ne ta malam muna so mu koyi nahawu to ka ce da karfin tsiya za ka koya musu nahawu nan kace ku nemo ajin rumiya ko ko wace ce sunanta a'a sai ka ce to mu je gun malam wane ya koya muku shi ya fi ni iya nahawu kai malamin nahawu an suka ce ta malam koya mana qira'at ce a'a ku je gun malam wane shi ya iya qira'at ya koya muku kabbar su ci moriyar wanda ya iya din iyawa ta gaskiya idan ka killace su ka hana su zuwa gun wani to ka ta amana su kuma randa suka gane randa suka gane ko ba za su kaunace ka ba malamai da suke da suna bala'in san ɗaliban su kamar yadda iyaye suke san yaya ba su san ɗaliban ya je gun wani malami da haka duk abin da ɗalibin yake bukata za su yi kukan kura za su yi ƙarfin hali su koya mashi ko da baya cikin ikhtisas su, ko da baya cikin ikhtisas abinda suka kware akai sai su sun koya mashi kullum nakan yi wani kwatacin da ce yan boko sun fi mu kan gado mu ustazai yanzu a boko duk mutum abin da ba ikhtisas ɗin shi bane ba yi da cancanta ya magana a kai, kuma bai jin na ƙasa in ce kaza ba ikhtisasi na bane kai kake ganin da wane da wane misali professors ne a economics amma su kuma a tsakanin su wannan ya san ce shi professor ne na microeconomics ɗayan kuma ya san cewa shi professor ne wata na demand and supply to ba zai magana ba za su yi magana akan fannin da ba nasu ba kowa akan abin da yake fannin shi ko akan shi zai magana sai zama mutane ba su shiga cikin abin da wato ya zama ba a haliyarsu ba domin kamar da ibn hajar yake cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib duk wanda ya shiga yana magana akan fannin da ba shi ba to zai kawo ababen mamaki za a sha mamaki abin da ya dinga faɗa malam ya ce, fa indallahum ala mu'ammarin amiyin idan ya nuna musu wani wanda yake da ɗaɗɗe mai shekaru amma kuma ani wanda ba malami ƙwararre ba wa alima qusurahum fi iqamati marwiyatil ani kuma ya san cewa suna da takaituwa ba za su iya gyara marwiyat na wannan wato malami dan fikiyar fikiyarin nan ba nasahum wa dallahum ala arifin sai kamata yayi musu nasiha ya nuna musu wani masani yasma'una bi qira'ati wanda za su saurara da karatun shi aw hadara ma al'ami ko kuma wanda wato ya iya wannan karatun da shi amidin can yi, wayar wi bi amma yana ruwaitowa da isnadi nazili jam'an bainal fawaidi dan a haɗa fa'idojin ga wani malami mai isnadi gajere amma kuma shi bai da dabti na karantawa to sai a je tare da wani wanda yake da dabti na karantawa wanda bai kai wancan isnadi ba shi sai ya karanta a saurara daga dabtin shi amma a samu riwayan wancan mai isnadi gajere ko kuma a gaya musu wani malami wanda yake da isnadi nazili amma kuma yana da zabti sai su saurare shi da isnadi nazili kuma su je su saurari wancan da isnadi ali sai su haɗa fa'idojin wato yana nufin kana da buƙatar ka saurari karatu a gun malamai daban-daban kowa ka haɗa fa'idarsa sai ka haɗa fa'idojin a wuri guda malam ya ce anna malikan rahimahullahu kana ya lit tahdith har wato cewa Imam Malik saboda girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama inda yazo makaranta ya karantar da hadisi yakan ci gayu yayi wanka zai sa ya fitatil zai yi wanka tahdis dan hadisi wa ya tabakharu zai saka tararan wuta tabkhir shine yadda suke yi kamar hayan zaga yan Maiduguri suna yin wannan za a sa riga turare nata ba na ruwa na fesawa ba a za a sata ne akan wani abu kasa kuma turaren wuta ne ya shiga cikin kallon riga to shine tabkhir mun gane su larwa za ga suna yi magimuwa da gashi da hayakin turaren ya shiga cikin jikinsa to maliku yakan yi wannan wa ya tatsayyabu sannan kuma ya ci gayu ya kwalliya ya shafa mai ya shafa turare ya sa zobba da rawani mai kyau da alkyabba wa yalbasu bakul hasana ya sa kayan shi kayan sallan shi masu kyau ko kayan juma'a wannan duka dan girmama hadisi ne wa yalzamul waqara wasakina kuma yana lazimtan nutsuwa da yin abu cikin hankali da mutunci wa yazburu man yarfa'u sautahu kuma yana yin tankiya ga duk wanda zai daga muryarsa idan ana cikin karanta hadisi saboda Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi dan haka ana karanta hadisi bai dace wani ya daga murya ko ya magana da wani na gefensa ko a yana buga waya ko murya shi ta ta kara ko ya wani zance a gefe duk bai dace ba to maliku yana yin wannan shirin na musamman Wani ya daga cikin mustahabbai ga malami in zai karanta da hadisi wanda wannan zai kara ma abin da yake armashi ya yi shiga ta mutunci ya saka kaya masu kyau kai ya zo dukun dukun kamar zai je kwaban ƙasa ko ya fito daga aikin gareji misali kamar da zaka je sallar juma'a ana so kai wanka kai kwalliya to hakan za ka karanta da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana so ka zama ka zama cikin nutsuwa da kyakkyawar kama wannan wannan labari ya tabbatacce daga Maliku yana nan a cikin littafin abin nan al-Khatib al-Baghdadi ya kawo shi a cikin littafin abin nan aljami da akhlaqir rawi wa adab sami wanda zaka samu bayanai sosai akan ladaba irin wannan a ciki malam ya ci gaba da cewa wa yurattilu alhadisa kuma an zo karanta hadisin za a karanta shi dalla dalla shine tartil wato zai karanta shi dalla dalla komai na fitowa kalma kalma gaba gaba kada a karanta shi da hazar irin a gurguje din nan ana so a yi sauri a sauka ba daidai bane wannan a karanta shi a natse وقد تسمح الناس في هذه الآثار بالإسراء المذموم mutane a wannan zamanin na su alimamu zahabi yace mutane suna sun bada sassauci ana yin sauri sauri wanda yake abin zargi alladhi yakhfa ma'ahu ba'd al-alfaz wanda za a dinga cinye lafazza kamar yadda zaka ga yawancin alarmomi suke idan suna so su yi muraja'a yana so kafin dare sai yayi izu 30 wani ma wani ma 60 zai yi duka ya dawo ya sake yin talatin tasa'in kenan ko za ka yana yana yana da harfan kamar yana ganin su ne kai a kwakwalwar shi to wannan ba karatu bane sai dai ka ya numfasa ko ya ce kuri ko ya ce kaza wannan ba karatu bane ko mun gane ana so ne warattilil qur'ana tartila to haka hadisi shi ana so a rattala shi dalla dalla a karanta shi dalla dalla tartilan ba tare da hazar ina fata muna gane wannan jama'a alladhi yakhfa ma'ahu ba'd al-alfadi was-sama'u hakaza la maziyata lahu 'ala al-ijaza jin irin wannan karatun bai da wata kima da ta fita ijaza zara baka ijaza balil ijazatu sidqun ita kaga ijaza an baka gaskiya ce wa qauluka sami'tu amma an ka zo ka ce naji au qara'atu hadha juz'a kullahu ko na karanta wannan tafin gaba daya ma'a tare da cewa wannan yanyanyen din akai kawai wa damji ba'adul kalimati an haɗe kalmomi da junansu kadibun kaga wannan ƙarya ne domin baka ji baɗin an dai bubbuga an yi sama sama kawai amma baka ji ba wa kad qala an-nasa'i fi iddati amakin min sayyi imamu nasai yana faɗa a wasu wurare daga sahih ɗinsa sahih yana nufin al-mujtaba kenan as-sunanul mujtaba wanda aka fi sani da suna as-sunanul sughra ta imamu nasai ita yake nufi yake yake nufi don wasu malamai suna ce mata sahih na limamun nasa'i daga cikin malaman da suke bata wannan suna akwai kamar ibn adil al-jurjani haka ad-dara qutni haka al-hakim haka al-khatibu da wasu su kamar inda ibn hajar ya ambata a cikin littafin shi an-nukat al-ibn salah ya ambata da haka haka haka as-sakhawi a cikin al-qawlu al-mu'tabar al-mu'tabar yace al-imam an-nasa'i Allah ya gafarta mishi a wasu wurare a cikin as-sunanul mujtaba wanda ya ware ta daga as-sunanul kubra yakan faɗa ya ce wa zakara kalimatan ma'anaha kaza wa kaza ba zai sai ya ce malamin ya ambaci wata kalma wata ke da ma'anan kaza da kaza wato wannan yana nuna yadda su ba su da wannan ba su da tasahuli wajen riwaya idan ya iya shakka game da wani lafazi to ba zai faɗa abin da bai da tabbas a kai ba sai cire wannan magana sai ce wa zakara kalimatan ha kaza wa kaza ba zai faɗi abin da bai da tabbas a kai ba kamar wancan abin da muka faɗa zai mara Imam Bukhari idan Bukhari daga cikin dalilan da Bukhari yake sa ya ce kalalana lana akwai irin wannan in yana shakka game da wani lafazi to ba zai ce haddasa na ba sai ce qala lana ko kuma sai ya kawo shi mu'allakan wa qala sufyan ibn haddasa haddathani fulan ko wa Ahmadu ba zai faɗe shi alhalin bayi da tabbas ba saboda taka tsantsan kasu dangantawa wani mai magana abinda bai faɗa ba ko abinda ba haka ya faɗi ba wa kana al-huffaz ya'taqiduna ya'qiduna majalisan lil imla malamai a da sun kasance suna kafa majalisai na shiftar hadisi wa hadha qad udima al-yawm zabi yace wannan a zamanin mu an daina shi a zamanin su zabi an daina yin wannan amma daga baya kuma an raya si ibn hajar da su sahawi da su suyuti sun raya majalisul ibla abin da yake na majalisul ibla shine malami bayan ya sha ya koshi a hadisi to yanzu sai zo ya zauna tare da ɗalibai ana karanto hadisi da isnadoji shi kuma yana bayani akan illoli da wuraren da za a samu hadisin yana tattaunawa yana fitar da fa'idoji da haka Ibn hajirin ya sharhin littafin al-azkar na annawawi majalisul imla'i majalisul imla'i ne sharhin azkar na nawawi na majalis ne na al haka yana da waɗansu majalisu da ya a wasu garuruwa ko in malami ya zo bako wani gari sai suke ce to algatu malam kai mana karatu mana don ya zauna sai musu imla'in hadisai wani yayi guda arba'in ya musu sharhi ya faɗi isnadojin da sauransu su nawawi suna da wannan majalis ɗin da irin su ibnu salahi wannan da ake magana shi ma yana da su kama a zamanin da al-imamu zahabi yake rayuwa yace ce haza kaga wannan irin tsari kad udimal yau yanzu ba babu shi akan kala aiga wannan haza kad udimal yau wannan a yanzu babu shi amma daga baya kamar da muka faɗa an zo an raya al-imam al yana daga cikin malamai da suka fara raya wannan abu masu ibnu hajirin su ma suka sake raya shi kuma yanzu ma akwai ƙasashe da malamai suka sake raya wannan karatun a ƙasar suriya ƙasar yaman ƙasar misra da saudi arabia malamai sun raya majalisul imla majalisun shiftar hadisi duk da yake ya dan canza sura maimakon shifta to majalisi ne na na ardin littattafan ardin hadisi a wancan zamanin imla'in kaga ba ba a zo da littafi ne wanda yake an riga an yi nuskarsa ba a malamin zai dinga shifta ne daga mahfuzati ko daga nuskarsa shi su kuma ɗalibai suna kwafewa to amma yanzu galibi duk nuskokin da ake amfani da su ɗin bugaggu ne shi wannan malamin da ke zaune yake yanzu yi da wata nuska ta shi sai dai bi ta bukhari ko ta muslim ko ta abu dawuda ko turmidi ko sauransu Zaka ga a majalis irin waɗannan wasu malamai allah yana ba su tsawon rai da ƙwarin gwiwa da damar su karantar da abu mai yawa yanzu kamar dr ahmad na biyu ke wannan dr ahmad na tijar na zagan shi da farin gemunsa yanzu yana karantar da littafin abin nan ne abin nan bagawi sharhu sunna tsawon shekaru fiye da shekara wajen talatin da suka wuce ya karanta da littafai da yawa kutubu sita muwadda darimi wane ne wane ne yanzu har ya tike akan littafin sharhu sunna da bagawi kaga wannan sai malamin da ya tsawon rai kuma ya samu gamdakatar ɗin ƙarfin gwiwa yi ɗin wani zai iya tsawon ran amma bai da wannan damar kamar yadda ashekul albani yake faɗa ne yake cewa Allah baya haɗa wa mutum ɗaya duka abubuwa guda ukun nan sai ‘yan kaɗan ya ba shi tsawon rai ya ba shi ƙwarin gwiwa ya ba shi kuma kayan aiki kayan aikin malantar wani za ga yana da kayan aikin ba zai tsawon rai da yawa har ya aiki wani ga kayan aikin ga tsauran ran amma kuma ba yi da azama bai samu azama yi din ba to wani kuma sai ya samu duka kamar da shi a shekul albani misali ya samu wannan tunda shekarar shi sittin yana aikin karantarwa da karatu da tahridi da rubuce-rubuce shekara sittin a cikin rayuwarsa wannan aikin ne. shi za ga yana da yana da intajat da yawa na ilimi to za ka ga kuma hala akwai malamai sa'o'insa a rayuwa sa'o'in shi a ilimi amma ba su da wannan intajat din ko kuma suna da intanet dama ba su da wannan matana saboda watakila ba su da irin kayan aikin da yake da shi to duk waɗannan abubuwa ne da suke waƙi ana iya ganin su mala ya ci gaba da cewa ya ce wa kanan huffadu ya akiduna majalisar imla wa hadha qad udima al-yawm was-sama'u bil imla'i yakunu muhaqqaqan bi bayan al-alfazi lil musmi'i was-sami'i yace in za a saurari hadisi ta hanyar imla'i to ana yin shi ne ta hanyar tantance bayanai game da lafuzan. da shi mai jiyarwan yake da masu saurare wato sai malami ya tantance komai zai yi ma komai tsinta kwarkwata a cikin littafin kuma su ma ɗaliban za su yi su kwafe duka wannan bayanan da yake wal jannab riwayatul mushkilati mimma la tahtamiluhu qulubul amma yana da kyau malami idan ya zana zama imla'i to ya guje ma ruwaito musu abubuwa da suke masu rikici wanda suke da matsaloli waɗanda ah, zukatan gama garin mutane ba za su iya ɗauka ba watakila da gingimu irin na fitina tsakanin sahabbai ko wasu hadisai wanda ba a saba ji ba garibai kuma kamantansu wanda haka ya faru da alimamun nasa'i a sanadiya haka ya rasa rayuwar shi shi kuma ya yi da kyakkyawan niyya ne lokacin da ya je ƙasar sham ya tarar nasibanci ya yi yawa sai ya ƙoƙarin bari ya dawo da su cikin hayyacinsu sai ya kasa khasa'isu amirul mu'minina ali radiyallahu anhu sai suka ce to sai kayi mana na muawiya ma sai ce a shi me zai rubuta in ba dai ya ce hadisin da ke cikin musulun da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ya ce a kira mishi ma'auya aka ce yana cin abinci annabi yake cewa kada Allah ya sa ya koshi shi in ba wannan ba me zai rubuta to shine jahilai da masu bauta nasibawa da marasa zurfin tunani suka tare suka yi ta dukan shi suka yi ta danne shi har Allah subhanahu ta'ala ya karɓi ran shi bayan an cece shi an tafi da shi akan hanya ya rasu to al-shahid ne, idan za ka karantar da mutane musamman a wurin da ko a wani majalisi ko a wani yanayin da ba su kai zurfin da za su san abu ba to haddisin nasa bi kadari ukuli ku koya mutane hadisi da gwagwadon ilimin su da hankalinsu, kar ka je ka ja a ƙaryata hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wata fitina ta biyo baya wa rumu alaihi riwayatul mawdu ya haramta malami ya dinga riwaya hadisin ƙarya a majalisarsa ko a wa'azi ko a hudu ba ko a wani wuri da zai karantar wa riwayatul matruh ko hadisi wanda yake kasashe matruki da su wanda muka ji a baya illa an yubayyinahu lin nas sai yanzu mutane bayanin wannan hadisin li yahzaruhu dan su kiyaye hadisin sai yanzu yi bayani tare da ruwaitowa tare da bayanin abin da ke cikin shi na ta'annati ko rauni saboda a kiyaye shi amma karka ba su hadisi mai rauni kamar kana ba su lafiyayyen hadisi za mu saurara a nan insha Allah saboda lokaci ya ƙure kuma muna tare da ɗaya daga cikin malaman mu a wannan gari wanda zai sa mana albarka a cikin wannan darasi insha Allah nake cewa wa Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah